إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yawwa السلام alaikum wa rahmatullahi wa farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba 23 ga watan bakwai watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya yau ita ce ranar sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala cikin amincewarsa ya hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na arrahiqul maktum tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tarihin musulunci a dunkule idan 'yan uwa ba mance ba karatun baya muna nan akan gaba da take magana akan awamilu sabri wasu sabati wato dalilai da suka taimaka wa sahabbai wajen yin haƙuri da kuma cijewa har aka kai ga samun nasara ana ganewa menene abubuwan da suka taimaka wa sahabban manzan Allah salama suka jura wahala suka dage har aka kai ga samun nasarar da aka samu yau mu ma ga shi cikin ikon Allah muna musulunci dalilin abin da suka yi na wahala mu ma ga shi yau muna musulunci daga cikin waɗannan abubuwa mun ji cewa akwai al'imanu billah yadda da Allah sun yadda da wato sun kimari da Allah cewa lalle Allah da gaske ne kuma maganar da ake yi ta Allah ba wasa a ciki wannan imanin ya taimaka masu matuƙa wajen yin haƙuri saboda sun san akwai sakamako gaba ya taimaka masu wurin da cijewa saboda abin da za a samu nan gaba abu na biyu iyadatun ta hawe ilaihal af'ida wani jagoranci lafiyayye wanda zukata ke sha'awarsa suna marmari wanda shine manzan Allah saboda sun ga yadda manzan Allah ɗin yake nufinsa ba duniya ba ne nufinsa ba neman girma ba ne a'a so yake ya kawo musu alkhairi tun da suka yarda da jagorancin annabi to gaba ɗaya sai suka yi haƙuri akan wahalar da suke sha abu na uku da muka ji a cikin waɗannan abubuwa a shu'uru bil mas'uliyya ko jin cewa kowa yana ganin kai addinin nan tudun na tsira wajibinsa ne shi karan kansa kafin waninsa wato kowa yana jin wannan uh, responsibility nauyi na kai addinin nan inda ake so aikinsa ne a duk lokacin da musulmi ba su fara jin haka ba a zuciyarsu to addinin yadda ya zo hannunsu ƙarshe baya ma zai ci kamar yadda muke gani yanzu yadda addinin ya zo ko dai ya tsaya a yadda yake ko kuma ya baya idan ko aka samu mutanen da suka ɗauki wannan sifa kowa yana jin cewa nauyi na ne in kai addinin nan tudun na tsira sai dai idan wani ya taya ni amma aikin nawa ne ni ina jin haka sai ma kana jin haka su ma suna jin haka to bisa dukkan alamu za a haifar da wani abu wannan shi ne abin da sahabbai suka samu abu na uku abu na hudu al'imanin bil'afira sun yadda da mai, da lahira wanda ya yadda da lahira zai yadda da aljanna zai yadda da wuta zai yadda da duk abin da aka faɗi sun yarda cewa wannan duniya tana da ƙarshe kuma akwai wata rayuwa da za a yi ta lahira ku dalilin wannan tattalin lahira ya sa suka cije a yau imaninmu da lahira ne ya rauni kuma ka kalla ka gani shi sa ba wani tattalin a zo a gani na gaske na gaske akan abin da shafa al'amarin lahira illa man rahimahumullah ana samun ɗaiɗaiku amma za ka samu yadda duniya take a zuciyarmu da lahira su galiban wani za ka samu 10% lahira 90% duniya ke eh, wannan ana ganin yana addini so wanda 100% duniya ce kawai duniya ce kawai yawa akwai wanda za ka samu 20% lahira 80% fa duniya yanzu ya za ka je wa Allah ka ci 20 kuma ka ce kana so ka tsira zai yiwu ƙarancin maki da ake nema ka tsira shine hamsin da daya a ce fifitawarka da lahira ya kai kaso hamsin da ɗaya bisa ɗari kago da shi ne mutum ya ne ya ƙetare eh ko da ƙarni ba ya ya nan ba yanzu a ce ana so duk wanda ya ci maki hamsin da ɗaya ya yi fas ba ruwan ka karantar ko sarin ya ci ba dai kai ma ka yi fas ba ne ake nema to an riga an samu a yau mafiya yawan mu wanda ake ganin kamar wani addini shine 60 40 60 40 duniya 60 lahira 40 wai nan ajini ce na wasu kuma 70 30 wasu kuma masu ƙoƙari su ne 50-50 amma samun waɗanda suka goce 50 ɗin nan ba wani ayyuka muka gani Ku auna duk abin da muke yi gwargwadon abin da ka auna kanka in auna kaina ko ya auna kansa shin yadda kake gina duniyarka haka kake gina lahirarka ko yanzu a cikin ka ko a cikin karfin da Allah ya baka a jikinka so nawa ne yake aikin lahira so nawa ne yake maka hidimar duniya ana gane na jama'a to su sahabbai abin da ke muke su yadda da lahira cewa gaskiya ce mu mukan yadda da lahira ne idan mutu a shaƙe wanda ka ga an damƙa an yi lahira da shi ko an yi barzahu da shi wannan kan shi ya ta to amma ya yadda da amfani ta riga ta yi lati hakikatan a baki kowa ya yi da lahira ko yaro ka kira hukunan imani wal yawmil akhir ranar lahira ko ba ga ba haka ma manya amma me ke nuna kaya da ranar lahira sai shi wannan yana da gaske abin da ke mutu sahabbai abu na biyar alƙur'anu shi ne ƙur'ani wannan alƙur'anin ya taimaka wa sahabbai matuƙa saboda sun yi karatunsa bayan karatunsa sun san ma'anarsa bayan sanin ma'anarsa sun yi burinsa, sun lura da abin da sakon da ke ɗauke da shi wanda yana daga cikin ƙa'idojin da aka biyo mana hanyoyi a tabbatar cewa ba mu karanta alƙur'ani ana gani ba yanzu ana wannan ƙarin ana filayen ɗinsa a cikin 'ya'yan in ma mun dage sai mun karanta ƙur'ani to mu taƙaita a karatun ba a sanin fassara ka tara musulmi guda dubu ba ka samun ƙwara goma da su fasara maka sabbi zuwa nasi tsakani ga Allah a mutum dubu ɗaya sabbi zuwa nasi ya san abin da Allah yake faɗi yaya ne eh? da wanda baya yin qur'ani ba ruwan shi da qur'anin bai san me yake dauke da shi ba da wanda yake ƴaƴan qur'anin amma a izu sittin ba san fasara izu ɗaya ba ai ku kaga akwai ne akwai kalubale eh kuma a zo inda unguwan mutum take a ceto yanzu za a fassara maka Kur'ani tsakanin magariba da ishayi a sati sau ɗaya ko sau biyu shi ma sai ce yana da eski to yana da wani uzuri sai tashi to rashin Alƙur'ani tattare da mu shi ya sa muka akasa su kuma Allah ya sa shi shine abincinsu dare da rana safe da yamma kuma ya taimake su to akan wannan gaba muke cewa shi alƙur'anin ya ɗauko abubuwa daga ciki mun ji aya am hasibutum hmm. an ta dakul jannata walan ma ya tikun masalul lazina kalau kalomin qablikum kuna tsammani ne kai ku tafi aljanna ba tare da abin da ya shafi wa'anda suke kafin ku ya shafi ku ba kamar ka ce ya Allah mai kuma ya same su ya ce masasumul ba'sa hmm. wahala yunwa rau, sun cutatu sun yi wahala wa zulzilu aka girgiza su hatta ya kula rasulu har a waye gari manzan nasu da mabiyansa su ce mata nasurullahi wai wannan nasara ta Allah ya shiga ta zo ala inna nasarallahi qarib nasara Allah tana kusa shine ai kaga su zo su ya rasulullahi muna shan wahala ba za ka roƙa mana Allah mu samu sauki ba ya rasulullah da ka roƙa da an karba yace kuna da gaggawa waɗanda suka zo kafin ku aka sa zarto a raba mutum biyu a ta giga ramar zarto ya rabu biyu wannan bai raba shi da imani bai raba shi da imani ku ya haƙuri suka yi haƙuri suka bi annabi sun ga abin da suka gani wasu su suka zama gwamnoni da duniya ta dawo hannunsu ko ina gabas da yamma kudu da arewa sai da musulmi suka tanci duniyar na a hannunsu ba inda za ka taka face musulmi ke ba da umarni ake bi su waɗanda su china su turkiya su inda sun zo na karkashinmu da ba muna ganewa sun yi karkashinmu wanda kaga ko jiya wani karatu muna karatun tarihi jiya kan shiga bangare da ke magana akan yadda musulmi suka kama kasar china amma yanzu ba a china ake hana musulmi ne sallah ana hana shi azumi kaga abubuwa su ne sun juyi babu tashi kama kana tilkal ayatu taruddu ala iyadatil kokari. ko kamar yadda waɗannan ayoyin sukan yi a akan abubuwan da kafirai kan bijiro da shi masu gisto da kalubale ba su kawo wata magana idan aka yi kaza ba da yasa rana ba za ta tsage ba ko wata ba zai tsage ba suna kawo wannan ba sai ayar ƙur'ani ta zo sai ta maida musu martani wal mu'anidina waɗanda suke ‘yan taurin kai kafirai ‘yan taurin kai ayoyin ƙur'ani suna maida masu martani a madadin sahabbai idan aka ƙalubalanci sahabbai da wani ƙalubale maimakon su su mai martani sai Allah ya kawo ayoyin ƙur'ani sai su taimaka musu su mai da nan martani kuma raddan ko mubhiman martani gamsashe su mai musu martani gamsashe wanda zai zama mutum ya gamsu am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am qawmun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin haka ba Allah ahlamuhum bihadha abubuwan da suke yi bautar gunki mafarki ne yasa suke yi am qawmun ko dai mutane masu girman kai am ya kulu na taƙawwala ko suna ce annabi ne ya je ƙirƙiro wannan magana Allah ce balla yi umaru sai dai ba su imani ba sun san ba na shi ba ne wannan magana ba daga wurinsa ba ne don bai taɓa fita je wani wuri ba am ya kulu na taƙawwala balla yi umaru Allah ce faliya su bi hadisin mitrihi in kanu gina, duk da shi ma ba ne shi su ba laraba ba ne Yalla ce su zo da wani alƙur'ani irinsa wani labari irin Kur'ani, tun daga sani tun da ƙirƙiro waye kai ma ƙirƙiro sai a jaba baki a shiru wannan sallu wannan wannan sallu wannan ba a riya ba yanzu alƙur'ani ya kare wa sahabbai ƙalubalantar da ake wa annabi da su gaba ɗaya ana ganewa to shi alƙur'ani yana maida wa kafirai raddan mutsiman wato raddi gamsashe duk wanda ya ji sai ya gamsu sai dai irin abin da ake ce mu'anaka a ɗan adam ya ji gaskiya amma bai shirya ya karɓa ba yau ko gardama ake za ga mutum an kada shi amma ba zai iya cewa ai eh, na yi farin da an kada ni ba saboda yana so sai ya ci gaba da gardama saboda mai ɗabi'ar mutum ce gardama ɗin ai ɗabi'a ce ta mutum su za ka yake cewa wala ta tsananin humshi na kan ayoyin sukan sakko su zanto sun kare kafiran nan ba su da wata dubara Sun tuhadhiruhum marratan an awaqib an wa qima sannan ayoyin su ja kunnan su akan wani irin mummunan karshe mara daɗi, in asarru ala ghayyihim wa inadihim idan suka cije akan me ghayyihim akan fatan su wa inadihim da sauran kansu aya ce za ta sako ta kalubalance su da wani ƙalubale. su kasa amsawa sai waɗannan ayoyin su ce to idan kun kasa ku ji tsoron kaza ne kamar misali aya da Allah ta'ala ya ce a zo da irin wannan Alƙur'ani, ko a zo da wata aya ko a zo da ce fa'in lam tafalu idan ba za ku iya ba walan tafalu dama ba za ku iya ba to kwatta kunnaran lati wa qudu halbasu wal hijra ku ji tsoron wuta makamashin ka duwatsu da mutane kaga yanzu ai ya kalubalance su sun riga sun sallama ba su iyawa da Allah ce to sai ayoyin qur'anin sai su zo suna tsorata su suna jan kundu su suna musu mai a akan karshe mummuna idan ba a bi wannan doka ba idan suka ci gaba akan fata idan suka ci gaba akan taurin kai fi zala'in wa wuduhin ayoyin sukan zo a bayyane kuma suka zo karara mustadillatan da ayyamin suna nuna kan kwanakin Allah Ya an gane kwanakin Allah wato lokacin da Allah zai juya al'amari ƙarfi na wurin wani yana ji yana gani yau Allah ya karɓa ƙarfin ya danƙa wani ya fara a duniyar nan inda ka karanta history ko da ma ba na musulunci ba ana ganewa yi an yi al'ummomi da suka yi ƙarfi an kuma zo ƙarshensu wasu sun ɗaga da ba haka zan duniya iza ma uzzala su zullala su ita duniya haka take idan wasu suka ɗaga wasu sai su yi ƙasa haka tsarin yake da Allah kenan idan wasu suka yi sama sai su yi ƙasa to an bata cewa kwanakin Allah juyin da Allah yake a waye gari yau wane ya dawo ba kowa ba yau kabila ka za su dawo ba su bane yau mutane ka za su dawo ba su bane domin Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan su ne kwanaki muna juya su tsakanin mutane wani lokaci su juyo da dadi wani lokaci su juyo ba daɗi haka al'amarin yake to da haka wa zakirhum bi ayyamin lahi tunatar da su kwanakin Allah ayoyin sukan zo suna kafa musu hujja akan juyin kwanaki na ubangiji wa shawahida a tarihiyya da alamomi na tarihi abinda tarihi ya da yanzu akwai mai iya zuwa ya karyata cewa ba a daular shehu usmanu ba a najeriya da cewa makaryata sun shiga wanda suka rubuta history na secondary school haka sun zalunci musulunci sun wa musulunci karya sun yi kage sun faɗa abubuwan da ba haka suke ba an ɗauki abu an ba da shi hannun wanda ba su san shi ba sun yi shirman da suka yi an rubuta amma dai dole akwai wani tarihi da ake cewa ɗan fodiyo haka ne dole ko ka ko kaso a najeriya in dai za ka karanta history sai ka zo akan me ɗan fodiyo jihad ba dai an kira ɗan fodiyo ba dole akwai wani mutum ɗan fodiyo an taɓa yi ya ke sama shawahid tarihiya abin da tarihi ya shaida ba mai iya kareta shi ai ka ga misali ba a lokacin turawa a kasar nan ai an yi ko yanzu akwai lokacin da za ka zo ka ce ba a lokacin turawa ba misali rikicin da ta tsini, ko wanda zai zo na ga zai share shi a tarihi wannan boko haram akwai mai share shi a tarihi ire-iren wasu ake ce ma mai shawahid na tarihi wani abu da ya faru a tarihi wanda ba mai iya kare shi jama'a muna gane wannan ba mai iya kare shi to irin wannan abubuwa alkur'ani yakan ɗauko wani abu da ya faru ya kafa musu hujja cewa an yi lokaci kaza gwamnati kaza tana da ƙarfi ta rushe an yi haka ko ba yi ba kafin alkur'ani ya gaya musu sun taɓa jin wannan labarin a wajen iyayensu sai alkur'ani ya kafa musu labarin killa-killa yadda ya gudana kamar yadda aka ɗauko labarin mahaifiyar annabi isa a fadarwa a fadar najashi najashi sarki ne a ƙasar habasha yake addinin kiristanci ko kace na fara a wannan lokaci da aka ɗauko labarin fiye da yadda ya zo a littafinsa yadda take yarinta da yadda aka haife ta ma asali da yadda aka bada ta a matsayin ruko da irin kalubalen da ake kafin annabi zakariya ko ya samu dama ya karbi ne renonta bayan ya karɓi renanta ta zo da yadda Allah ya kimta ta da yadda Allah ya keɓe ta da lokacin da Allah ta'ala ya yi umarni aka jefa masa ruhi a cikinta nan ta take ta haihu da yadda aka haihuwar da abincin da ta ci da yadda ta yi wanka da yadda ta ɗauki ɗan su ƙur'ani bai faɗi ba waɗannan malaman da suke fada sarki na jashi suna jin wannan labarin yadda ya mutu kamar yamma man annabi isa ya karkace ta cewa ba mazinaciya bace ba lalatattar mutum ba kaza ba ya ba ta girma sai suka fashe da kuka kaga ai suna da wani nau'i na ilimi idan mutum kusun gurin jahili ne Zai da wani tarihi kwata-kwata idan ka faɗa ce ta gama ito ƙiliyar ko ba ba amma su da suke da littafi a wurinsu shi yasa za ga qur'ani yana raga ma ahlul kitabi saboda ai ga littafi a nan su labarin shi a ciki ko da labarin kamar ka ce eh, abin nan bai cika ba ga cikakken amma dai yana da wani abu na mai dan wata idea tsara mai bayani to su ake cewa shawahid tarihiyya qur'ani ya zo da wannan yakan kafa musu hujja bangaren ahlul kitabi da bangaren ne da bangaren su ainihin kafiran yakan ainihin kafa musu wannan hujja allati tadullu ala sunnati llahi fi awliyaihi wa adaihi labarin da suke nuni akan sunnar Allah dangane da masoyansa da makiyansa kana ganewa Allah ta'ala yana da wata sunna akan makiyansa da masoyansa asali sunnar Allah ita ce makiya su taso suke da ƙarfi akan masoyan Allah ana ganewa a yi ta tafiya haka makiyan Allah suna wahalar da masoya Allah har sai duniya ta shaida cewa lallai yanzu an riga an janne masoya Allah sai Allah ya juya kwanaki waɗanda suke masoya Allah nan ya ɗora su akan makiya Allah kuma ko da ba su da wani ƙarfi sai Allah ya amfani da ƙarfin su ya taimake kamar yadda ya faru da annabi Nuhu da mutanensa ko ba ta ba ‘yan kaɗan da suke imani wulaƙanci iri-iri ba wanda bai gani ba daga ƙarshe Allah ya kawo ruwan tufana ya halakar da waɗannan ya ba da ƙarfi ga waɗannan suka ci gaba da rayuwa cikin abinci ƙur'ani ya faɗi wannan daga cikin irin waɗannan abubuwa da aka kawo an nuna mana labarin fir'auna wanda ya shekara sama da ɗari hudu a gadon mulki yana yadda ya ka dama da irin yana da wahala ta wuce izu guda baka ji an yi maganar fir'auna ba duk abin da ya gaba rana ɗaya Allah ya kashe fir'auna ya kashe sojojin ya kwata dukiyarsu ya maida wa musulmi dukiyar ta koma yanzu fir'auna da fadarsa da kudinsa da komi da annabi musa ne da mutanensa da dawaki da mulkinsa da komi allah ya kwace ya bawa ya bawa waɗanda gawo fir'auna ga ta gaban yau fir'aunan da ke ba su tsoro ga shi kwance zai iya motsi allah ya karɓi ran ya karɓi mulki ya karɓi komi ya dawo bai da komi duniya da lahira shine Allah zai ce wa zakirhum bi ayyamillah tuna musu kwanakin Allah haka Allah ke juya kwanaki yau waɗannan ke yi gobe a waye gari an daina maganarsu, su duk wanda yake ji da tsageranci duk wanda yake ji da kafirci ya kallo ilan labaran ba ka iya Allah ya kawo labarin bane dan dan aime dan a ji dadi sai kaga kafin a kai ga haka wace wahala ce ba a sha ba mutanen annabi Musa ai kaga labarin ba lokacin da zamu kawo shi nan gaba daya amma kowa nan ya taba jin labarin yadda mutanen Fir'auna suka wahalar da mutanen annabi Musa amma juyi da juya akan su ba ya juya akan su shi yake kira ne ayyamillah to shine magana da mala yake yi anan cewa sunnar Allah tsakanin masoyansa da makiyansa ta zarsu sannan wa tulattifuhum marra wani lokaci Allah ya sauce ayoyin suna lallashin kafuran wato addi hatta tafhima wal irshad dan ayoyin su bada haƙƙi na fahimtarwa da kuma nunarwa kana ganewa ayoyin bayan an kai an kausasa musu idan kuna ji da rashin kunya da rashin mutunci da tsaurin kai ku sani an yi fir'auna ku sani an yi hamana ku sani an yi kaza sarki la maruzu an yi kaza ina ganewa ai kaga wannan ya isa ya nuna musu cewa to ko taran za ta juye da ku kuma idan wannan bayani ya gabata sai Allah ta'ala ya kawo musu sauki kuma ya musu magana mai laushi cikin wannan magana an ba su haƙƙi su gane girman Allah ana ganewa a ba su haƙƙi na shiryawa wanda kowane mutum kafin a yi masa hukunci yana da haƙƙi a shiryar da su a nunar da shi kafin a matsogon shi wa taujiha da faɗakarwa hatta yan sarifu amma hun shi ne ko hatta yan sarifu amma hun fihi min ad-dalalil haka ne ko sai yadda za su bar abin da suke kai na ne fata mai girma wa kana ya quranu yasiru bil muslimina fi alamin akhar a lokacin da al yake fafatawa da kafiransa To kuma a gefe ɗaya yana yana jagorantar musulmi zuwa ga wata duniya da ana ganewa su musulmi sun riga sun su iya ƙur'anin aikin da yake ƙara tabbatar da imanin su ya kafa imanin su ya ɗora su haka alƙur'ani yake musu yana tafiya da su cikin wata duniya ta musamman wa yubassiruhum min mashahid kauni alƙur'anin yakan nuna musu abubuwa na duniya wa jamalin rububiyya da kuma kyawun wato ayyukan ubangiji rububiyya shine ayyukan Allah yanzu ga gidajen sama masu hawa ɗaya biyu wani gidan kafin a yi sai an yi dakin kasa waye da ne jawon fulo ta komai an yi filas a ta saka wani basket ko a kai duk gida masu gine-gine kun sani duk a yi idan aka yi wannan aka gaba idan ba a yi abin da ya kamata ba ginin yana tsayawa rushewa ya ce gini ya faɗi da mutane saboda ba abu ƙa'ida ba ina jin ƙasar ma ana auna ta ai sai an auna ƙasar za ta ɗauki wannan nauyin ko ba haka ba ko ba za ta ɗauka ba idan ba za ta ɗauka ba me za a yi ta ɗauka duk ba ana wannan ƙa'ida ba wannan ɗan adam ne da ilimin sa ya gano haka kuma ilimi ba ƙarya ba ne don Allah yake ba da ilimi so yanzu an gano an yi sai Allah ya ce to ni na halitta sama bi gairi sarauna tarawnaha ba tare da fila guda ɗaya ba wanda kuke gani kai yawo ko ina ka nuna fila guda ɗaya da Allah ya soka da sama eh akwai babu da wanda ya wannan ginin duk kwakwalwarsa ko da ya kai hawa ɗari da wanda ya aje sama ba abin da ya riƙe ta wa ya fi ilimi wa ya fi abin mamaki kaga wannan Kayoyi sukan sauka da wannan su nuna wa musulman da suka riga suka yi imani girman Allah dan imanin da ya ne karfi shine wa mashahida rububiyya ko ana nuna musu alamomi da ne girman ubangiji ruwa da Allah ya teku eh aya ce daga cikin ayoyin Allah ya zuba halittu a cikin sun fa halittun tudu yawa abin da ke ruwa ya fi abin da ke tudu yawa kuma ruwa a duniya ya fi tudu yawa wannan duka abin da za mu gane girman Allah ruwan nan Allah ya ce akwai inda na saki teku kala biyu kuma ba wani baya shiga cikin wani haka ne ga wannan ga wannan ga su marajal baharain yal taqiyan bainahuma barzakhun la yabghiya ba wanda zai tsalle ya shiga wannan kowa ya tsalle ya shiga zai dawo wannan kowa ya tsalle Allah ce ni ne haka iko ne kawai iko ne kawai na Allah su kadi Allah ta'ala ya ce da kuke ganin tsuntsu awalam yarau ila tsayi fawqahum safatin ashe mutane ba sa ganin tsuntsaye a saman su suna sau suna tashi wa ya qabidna wani lokaci tsuntsun ya rike tsaya haka Dan wuri daya kowa yana gani ai sai ta ai tsuntsun nan ya iya tashi Allah ce a a ma hunna illa rahman ba wanda ya rike tsuntsun nan sai Allah mai rahama idan bai rike shi ba zai faɗo Allah ce inil kafiruna illa fi gurur kafirai cikin rudu suke ba su san Allah ya rike tsuntsun ba idan Allah ya rike tsuntsu jirgi da yake tashi ma yin suku rahman ko ba haka ba inal kafiru na illa fi guru kai musulmi ka san cewa ne wannan da izinin Allah shi yasa in kawo abin hawa ladhi sakkara lana haba godiya ta tabbata da Allah wanda ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu na wa inna ila rabbina lamunqalibun kaga ka mai da komai zuwa ga Allah shine bambancin mai imani wanda baya da imani Allah ya karce shi wanda yake da imani da mara imani suna zama daya a falaja alal musulmi da kalmujirina zalakum sai ka tarkumun idan kana kallon kwakwalwar wani kai wala ko kwakwalwa ai ya iya kwamfuta yana da kwakwalwa shi ya kwamfuta na'am yana da kwakwalwar da Allah ya bashi in ya so ya burkuta ta cikin sakar daya ko kasa da haka ya burkuta kwakwalwar sai kenan abu na biyu duk kwamfuta tana halittar mutum amma Allah ya mutum gaba sama da ɗari uku a jikinsa ne Allah shi ya mutum ya yi kwakwalwar mutum ya masa idanu a yanzu da za ka ga kamar ƙwarangon ƙilatar na mutum da yadda jijiyoyin ido suke waye-waye da sauransu sai ka tsorata amma mutum ya amfani da idan nan ya gani shekara 60 70 80 idan yana nan kunnan yana nan zo a cewa magana ce wannan faka shi ne iya wancan misali a ce maka shi ne miliya wancan shi ne yaji wata tsara labari duk kokari na dalimi ne dai amma gaba ɗaya sai Allah ya so ake yi don ga wani yana da iya ne yana da middle iya ne yana da ina iya yana da iya drum amma bai ji a gama bi a kasa gane komi domin jin sai da izinin Allah sai da izinin Allah shi yasa Allah ya gwada mu'jiza akan annabi sa annabi Isa abaka ba yana ɗauko tsuntsu ta koyayi tsuntsu da shi ya hura masa rai ya tashi yace amma bi izini Allah ya ce da izinin wasu da shine karatun ayi ba shi yake yi ba ne yake yi shi wakili na ne idan kun yarda da abin da yayi me yake so ya gaya muku cewa ba abin bauta sai ni ana ganewa ai shine sakon na ubangiji ya bado sakon ta hanyar wannan manzon nashi har kuma yanzu kamar da Kirista yanzu suka ɗauki girman na Allah da ya aiko shi manzan suka mai da abin nan kuma idan ba Allah ya shirye su ba za su gane alƙur'ani mu ya gaya mana yana faruwa da izinin Allah yana yin kaza abin da suka ce yana performing miracle yana yi ne da izinin wa da izinin Allah kuma haka yake a littafin nasu inda za su gane cewa ba shi ba kowa ne bai performing komai inda yana performing miracle shi kan kansa sai da sai performing abin miracle din ya zama ta jin yunwa amma a ce maka Jesus was hungry Jesus was hungry yanzu wanda ke da miracle ne zai bari hungry za ta kashe shi da ya ji yunwa ta ishe shi ya hango wata bishiya ce kai bari ka gani in na je can ina zan samu abinci da ya je he found nothing but a proof haka da yunwa ta kore shi ya ruga da gudu da ba abinci ba miracle ne yake da miracle da sai wani miracle a ga abin shi kuna gane wa yi ya faru ba jesus was poet sai ka in kai annabin Allah ne Allah ya sako mana abin abinci mai tsini daga sama a bisa teburi a ajiye mana shi a nan kowa ya gani ki ku ji tsoron Allah in dai kuka ji tsoron Allah zai yi muku haka Allah ya wuce gaban nan اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا إذا لأولنا وآخرنا وآية منك كاجي كراتو وآية منك با أبين سنبا كان مسيح كوما أقول الناس أبين سنبا كراتين شيني وآية منك زما وأسيدة دورنك ورزقنا وأنت خير الرازقين ne faruwa ya faru duk waɗannan ayoyin Allah ya bada labarin sa cikin Qur'ani fa'idar su ga musulmi zai da su qur'anin yana sauka yana gaya musu wanda yake shan wannan karatun na qur'anin da yake zuwa dare da rana kuma yana jin saƙon daga asalin mai saƙon wanda ya zo da saƙon to kaga zai samu kwanciyar hankali ya tsaye ba Allah ba ka da wani abu da za ka kawo masa ka sa ya tashi daga wannan musulunci ya koma wani ana gane wa hai ka je ka duba ka ga duk wanda za ce musulmi ya yi rija na farko za ka samu kutun burin jahili ne na gaske ba na wasa ba a ce musulmi ya yi rijja ko ko ka samu rijjar domin duniya ne to kaga wannan ba rike ba dan neman duniya ne ya tafi neman wani abu ana ganewa ko dai ba ya da sanin addinin jahilin addinin ne matuka kamar da ake zuwa a rijjar da fulani a rijjar da wasu kabilu addini ilimi bai nisa a su ba sai a rijjar da su wani ba da an ba shi ta guda sai ya rijja shi kenan an kasan musulunci bai zauna mai ba a zuciya amma musulmin da musulunci ya zauna mai a zuciya za ka ji an ya yi rija ba zai taɓa yiwuwa ba ka lura da wannan amma su ko suna musulunta masu musulunta a cikinsu su ne manyan faskoci da suka fitar da son zuciya mutum tsakaninsa ga Allah ya fitta son zuciya ya fitta son zuciya ya gane gaskiya ga ta ya zo ya musulunta idan Allah ya ba da iko lokaci zan zo mana da wani babban malami daga jihar Niger wani abin nan eh, shek abubakar baraji insha Allah za mu kokari a zo da shi ya zo nan ya wato sai dai in ka daga bakin ka wanda an yi amfani da shi an riddar da mutanen da bai san adadin su ba yana cikin yan bazata wanda aka kashe kuɗi a kansa aka kashe kuɗi sosai dan karna yanzu Allah ya ce mu ya musulunta direba gare shi gidan da yake zama duk abin da ka sani da ɗan adam yake so a rayuwa yana da shi amma yanzu ya koma mashin sai izan gida ne sai in ta dauro sai dai a hau na musulunci na dama ya jama'a sau da mu dama duk wanda ya shigo cikin yana zuwa zai gaba mu da tsari sai dai ya haƙuri ya zauna da mu da ya shigo da ke wannan ba wani arrangement ba kari haka a cikin zube saboda ne har yanzu waɗanda suke masu ilimin cikin mu yan boko ba su cewa musuluncin na aikin su bane mafiya yawa ba su cewa suna cikin aikin ba kuma da suka dauka su aikin shi ne su masallaci su sallah shi kenan ce tashi fita aikin sa kenan wa'azi fa aikin su malam ne aikin su malam su in aikin ba a rungume shi tare ba kamar yadda kan suka runguma duk inda mutum ya kai duk matsayinsa yana nan kan abu wanda kila na san sai dai ya ɗan ɓanjala lamarin abin da ya samu kila inda da hali ba kamata ya ce da rana ne saboda mu samu abin da kuke ce enough time enough time a samu dama a yi wa al'umma kyakkyawan bayani to kaji so don haka yake cewa wa kamalul uluhiyya ta wannan hanya ne su al'umma ke samun mai cikakken ilimi na uluhiyya wato sanin ilimin wato kamalar Allah kenan ana ganewa kamalar wa kamalar ubangiji uluhiyya wa afarur rahmati wa rafa da alamomin da suke gwada maka tausayin ubangiji tausayin wa ubangiji da jin dan ubangiji sai ka san Allah yana jin tausayin yanzu ba muna muna bakin kokarin mu muna kauce ma wani disease ba Allah ka ɗaya san abin da muke ci ya shiga cikin mu kuma ga mu lafiya eh Allah kaɗai ya san haɗarin da muke shiga ba mu ma san mun shiga ba Allah kaɗai sani shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana yake shi ne tun muna yake kula da mu. haka ne har muka zauna cikin cikin uwayen shi ke ba mu ilaya da yawa ba ga ɗan adam zai zauna cikin ciki wata tara Allah na kula da shi cikin bai faɗi da shi ba ba a yi kaza ba uwar tana nan tana ɗauke da shi sai an haife shi a duniya ɗan girma sai kama kawo dubara kare kansa sai kuma ya cire karfi da iko daga Allah ya koma ya kawo wasu tsare-tsare na shi yadda za a yi kare kansa ya kare shi yanzu ya iya kai karfi don haka zai kare kansa mutu ya zo a duniyan nan da ya zo in ma za a ɗauke shi sai an yi taka tsantsan kare kare ka kare ko ba ka ce ba eh, a duniya wanda kowa ya je ya duba inda ya fito eh, sai an samu mai hankali don ba ba yaro sai mai hankali sai wanda ya sa abin a tallabo na ce an tallaba da kyau aikin ka nan a daga ce ma sha Allah Allah ya raya haka ba ke yi wai wannan ce da ce Allah ya raya kuma ya raya wai shi ne da ya girma yake so ya gwada cewa yana da dubara yana da karfi yana da dukiya yana da kaza zai iya kare kansa malam duk wanda ya sa abin da yake ya san komi dan koma ga Allah zai walwaluwa sai an koma ga Allah sai dai kawai da ke so ke yi wa Allah tawaye amma ya san cewa ba mu iya wani abu cikin yi. so kaji don haka wata jalliyatun ridwan abubuwa sukan bayyana na ainihin Allah ta'ala na yadda Allah ma ya hannuna ilaihi haninan na ya lahu ƙayya aka ba wanda wannan kan sanya musu wato yarda Allah ta kan bayyana gare su wanda wannan yarda Allah da suke nema to takan zama haninu wani da ake cewa marmari ana ganewa ko marmari ya zama suna marmari kamar a ce saboda karanta ƙur'ani da bayanansa yanzu sun da an buɗe musu yarda Allah ga cikin sun hango ta ya za a su kai gare ta yanzu duk wanda aka ce ga aljannata yaya wani irin sauri za a gina yi zai je shiga ne ga ta ana ganewa to kamar yadda Allah an buɗe musu ita ne za su je su shiga a lokacin za su rika tafiya cikin marmari duk wani tuntuɓe da za ka yi zai tsare ka wani wanda ya tare ka za ka yadda to duk wani abin da zai tara sahabbai zai iya tare su domin sun riga sun hango inda za su suna fahimta jaye don haka duk wani ƙaba duk wani sarƙaƙiya da wani harƙiya ba zai tare su ba sun riga sun sa gaba sai sun kai ai mun gane magana sun riga sun sa gaba wa kana fi tsayya hadhihi al-ayati Eh, khitabatul lil daga cikin tarin waɗannan ayoyin da Allah ke saukarwa akwai maganganu da Allah yawa musulmi fiha daga ciki yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min wahala nan da kuke sha kasa kudin nan da kuke yi kasa lokacin da kuke yi abu kaza da kuke yi ubangiji yana muku bushara da wata rahama daga sa wa ridwanin da yadda bayan an shiga aljanna kuma akwai ridwan lahi yardan yarda Allah shi kuma wani abu ne daban da zaman karfa to Allah yana muku bishara cewa zai ba ku rahama zai ba ku yarda wajen natin lahum fiha na'imun mukimun Allah zai ba ku wasu irin aljannoni a cikinsu akwai ni'imomi tabbatattu shine mukimun ni'imar da ba ta gushewa yanzu ni'imar duniya ka gaya man guda wadda ba ta gushewa ni'imar duniya guda ɗaya da ta wadda ba ta gushewa akwai ta sai da imani muna nan muna cikin jin daɗin zafi zafi muna jin daɗin shi sai sanyi kuɗo kai muna cikin jin daɗin sanyi muna cikin sai gushi saboda ba na imun ba ne mutumin ba ni'ima ba ce dawwaman ba ina ake samun ni'ima dawwaman ma aljanna to ya za a yi mutum ya yi wasa da ni'ima dawwaman ma a kan ni'imar da ke gushewa in dai ba batan basira ba in dai ba batan basira ba to Allah ta'ala yana wa sahabban nan bishara da me da wata rahama daga wurinsa yarda ta musamman in suka bi shi zai jira su wajen nato yana musu bishara da aljannoni wanda fiha hana muke na'imun muke barcin aljanna ba mai tasaka sai ka gada ma ka yi abinka cin abinci ka yi abinka jima'in ka ka yi abinka yi zubar ya kakka ke nan ba to ka yi duk abin da za ka yi duka ka ci abinci ka sha ruwa ka kwanta duk abin da ba ka yi su amma saboda wannan sai mu ce ɓata sa saboda wata duniya nan dai ba watan basira ba ni'ima muqimin wato Allah ta'ala da ta'abiri yake na'imun mutum ba sai an gaya maka nan muna ni'imomi masu gushewa ba ka ɗauko wanda ka sani mai kuɗi a arewan Najeriya ka kalle shi ana nan za ga wata rana ya tsufa ni'imar fata da Allah ya bashi ko jiki mai kyau ya gushe eh? ya koma ya tattaɓe yana ji duk kudin ya taɓe ko ba wanda ya isa ya sa fatar shi ta dawo ɗanya irin ta yaro zai yiwu ba wanda ya isa tibbiyar likitancinsa zai yawa ana nan da an ba mai gida shi don zai sa hannu a takarda sai ya tsara ido na gaba don da idon na ya tsara na gaba ni'imar gani ɗin ba kimin ba sai ya ba ya gani ni'imar irin ta gushi ana nan wata ni'imar ta gushi ana nan da aka ce mutum ya tsaya tilfaru wanda ba ta gushi to kaji wata sauwara lahum surata a adaihim min al-kufarati Allah ya dauko musu hoton makiyansu cikin kafirai a tuqat az-zalimai masu girman kai az-zalimina wanda suke az-zalimai yadda Allah ya ɗauko ma muminai hoton aljanna ana ganewa abin zai gudana ni'ima da wamamma shi kuma ya ɗauko musu hoton kafirai makiyansu azzalimai Muna, waɗanda za a hukunta su a yi musu shari'a wa runa, a tasa shi shine Allah ya ce ma yusa fin nari za a ja su giririri a cikin wuta ana jan su a cikin wuta ana yi da za a kama abu ana jan su a ƙasa. yana tsara gararara haka ko Allah ce yi sabu na finnari ala a kan fuskokinsu za a kifa fuska a ƙasa ana ja a cikin wuta ne ake wannan jan ba wai a ƙasa ba nan waje a'a ai da sauki nan waje ne a cikin wuta Allah ce ana jan fuskar su Allah zai ce zo ko masa saka ku dandani shafar wutar sakara wani level ne na wuta ya fi level na uku zuwa hudu bayan jahannama ko sa'ira ko sakara sakara sunan wuta ne wanda ke cikin sakara ya fi shan wahala fiye da na jahannama Allah zai ce yau mai habu na finnari ranar da za a ja fuskar a wuta ala wujuhihim a kan fiskocinsu ke zo ko masa saka wannan hoto da shi ka gani ko wancan hoton rahamar Allah yarda Allah ko da me ni'imar aljanna dawwaman ma wane kace so ya kai dan uwa wane ka zaba ba fata baki ake zaba ba aikin sa ne zai zaba maka domin da aiki yake ne innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula magana ce ta aiki ba magana ba ce ta labari wane ka zaba wannan hoto gaba ɗaya ga shi Allah ya ɗauko mana hutan waɗannan da hutan waɗannan yanzu ya rage da mutum to irin waɗannan ayoyin suna da yawa malam ya kawo waɗannan a matsayin misali ne ko ya ba mu misali cewa waɗannan ayoyin ƙur'ani suna daga cikin abubuwan da suka tabbatar da imanin sahabbin manzan Allah suka ci gaba da jajircewa duk wahala ba su canja ba shi yasa daga cikin su ayoyin nan da suka shiga wani khabbab ibn al-arab da aka tashi aka nemo itace aka hura wuta wutar ta gaba cinyewa saura zalla garwa shi kuma ya yi jawur jun naman da aka ɗauka aka ɗora kai zai gasu aka ɗauki khabbabu aka yi talla-talla aka ɗora gadon bayansa a gurin a kan wutan nan babu abin da ya kashe wutan nan sai ruwan jikinsa da yake buta <coughs> so ake kawai kafurta yake da sai da ya kai waɗanda suka zo a baya suna zuwa ya taimake su ya buɗe bayansa su gani don su kare imani yanzu waɗannan kan addinin nan ga abin da aka yi musu muku ba a an dafa ne kawai an soya an zuba bisa teburi mufa musulunci na nan muka ɗauke shi a nan gurin ban tsammanin akwai wanda aka taɓa ko cire masa ƙumba akan musulunci ko shi da dalilin da ka kai da ka kamar mutum ba ma ba saboda duk abin da ka samu kamshi a banza eh sai abu ne kawai ya zo mana akan baifin ba mu sha wahala shi kuma duk abin da dan adam bai sha wuya shi galiban bai lokaci da muhimmanci abin kadai da zai sa a dauke da muhimmanci sai karatu idan mutum ya yi karatu ya karatu akan musulunci zai gane so oh, ashe ina cikin wani an yi taimako Allah ya mu na zo ne an gama komi ke eh, an yi noma an yi sassabe an yi kaza an yi kaza an yi noman har an yi girbi har an dafa abincin har komai gashi shin ne kawai za a yi eh kaga ai an fara matakai da yawa ko shin kawai za a yi to a cin ma mutum yana yanga wanda aka yi noman nan da shi in ya ga ka zo ci kana yanga sai ka bashi mamaki hmm. oh wani cin abincin ba ka da bar yanga saboda me kai baka san abin da aka baro baya ba to Kuma mutum zai karanta musuluncin nan zai gane inda aka sa gaba shi ne amfanin zama ka saurari musuluncin nan amfanin zama ka saurari shi zaman da muke yi ta wanda muke taimakon kanmu kuma mu gode wa Allah mu kasanmu mu ana ma yada addini ko ina gurgudu ana yi sai dai mutum ke damu ba don ya fahimci ne ya ake sai gane Allah ta'ala ɗora mukan dili abu na shida wanda ya zama dalilin cijewar sahabbai ko albusharatu bin najahi busharori da Allah yake musu na nasara cewa kun ga wahalar da kuke sha wata rana za ku danna waɗancan za ku kafa gwamnati za ku ƙarfi za ku zama sufafawa ana gane wani yanzu ba amerika yake ce su fafawa ba haka ne yanzu amerika ta isa ta kafa wa china doka ta isa ashe ba super bace yanzu amerika ta isa ta kafa wa rasha doka ta ce abinda take so shi za ta yi eh wato akwai abin da za a yi mata kunda za a kyale ka saboda nau'in demokradiyya don kar a ce an taɓa demokradiyya amma a ƙasa suna ba mu dokokinsu muna biyan yanzu misali china na iya zama ba sai ta jingina da su ba kamar korea north korea a kaga ba za su saurare su misali ko ba gaba da sauransu idan akwai ƙasashe da suka kai guda uku zuwa biyar Amerika ba ya da ta iya da su ba ta zama super power ba mu a lokacinmu babu wata ƙasa a duniya da ta isa ba ta ɗauka umarni daga madina lokacin da headquarter ta dawo ina lokacin headquarter ta dawo sham syria ba wata ƙasa a duniya ba a yi ta ba wanda za a ba da doka daga wannan cibiyar ba ta ɗauki wannan doka ba sau'an aukar ko ana so ko ba a so ko nan baya-baya lokacin gwamnatin turkiya ka karanta littafin da ake ce ma a daulatul usmaniyya awamilun nahadati wa asbabus saqrati yadda ake gwamnatin ta kafu da yadda ake ta rushe da wani littafi da ya bayanin abin gaba daya kana ganewa idan ka karanta irin wannan tarihi to za ka gashe tura wannan gaba ɗaya dole ba za su kyale kasashen musulmi ba saboda lokacin duk suna ƙarƙashin mu shekarun ba yawa duka ba su wuce kiran su ce ɗari hudu ba shekarun kaɗan ne ba su da wani yawa an yi lokacin da mun fi karfin amerika magana da suke na freedom da waye da duka shi bana da muke zubin abin da suka propaganda a duniya bai daɗe ba gaba ɗaya bai wuce irin shekara su ba kwata-kwata magana haƙƙin mata bai kai shekara 60 ba ka je ka yi ciki magana haƙƙin mace da suke faɗa a ta haƙƙin ta kaza kaza su ma duk shi su a garin su haka aksallan mace ake a sata aka kasuwa a ba da kuɗi sai ta aljihunsa sun ba baiwa ba matarsa shekari na gaji da ke bari sai da kawai dai idan mutum ya cika baki da propaganda sai ya ɗauka shi ne kan daidai kuma haka suke an yi bisharori masu yawa wanda za mu ɗan ji kaɗan daga cikin bisharorin kafin rana ita hukunta kitin zai zama muhadara amma koya ne dai mu jikan wa ma hadha kullihi duk da wannan gaba daya kana musulmi da mundu منذ awwal yawmin laqu fihi shiddata wal istihad ko tun daga ranar farko da suka hadu da tsanani da danniya musulmi sun riga sun gano cewa bal wa min qabli tun kafin ma sun gano cewa annad dukula fil islami shiga musulunci laisa ma'anahu jarral masa'ibi wal khutufi ba wai yana nufin ka jawo kanka masifa bane dan a lokacin ana ga duk wanda ya musulunta ya shiga azabtuwa kamar yayi rijista ne cikin waɗanda ake wa azaba a lokacin sa ana ganewa shi na waje aka yake gini Bilal ya shiga ya shiga azaba khabbab ya shiga ya shiga azaba Ammaru dan yasir ya shiga azaba sumayya ta duk sun shiga musulunci sun shiga azaba har ma an kashe sumayya an saka mata mashi a farji ta mutu kaga kenan har ana kashewa kenan to yanzu wanda yake wajen musulunci yana ganin shiga musulunci to jarrul masa'ib ne kana jawo kanka masifa ne wal hutu da kuma kai kanka wato da ake cewa ajali kira ma kanka ajali ana ganewa an waje wannan shine ganin sa to amma su musulmin tun karan farko saboda waɗannan bisharori sun gano cewa shiga musulunci ba janyo wa kai masifa bane ba janyo wa kai mutuwa ba. ana gane wa wanda yake ciki ya gano abin da ake ciki wanda yake waje ba bai san me ake magana ba bal inda da'awat al-islamiyya ta'difu منذ awwal منذ awwal yawmiha wato ita da kiran musulunci da a wannan ta musulunci tun farkon al'amari to manufarta ta hadifu ila ilal qaba'i ala aljahiliyatil jahalai da musuluncin nan ya fara manufarsa shine karya jahiliya karya ne jahiliya duk wani abin da jahiliya period kafin ta history ba a ce jahiliya period lokacin jahiliya a lokacin da mutum zai auri mata ubansa ba jahiliya ce nan ba ya zo wannan tana da ɗan sauran yarin ta ya kama ce ɗan lallaka ya gasuwa ta jikinta da saura sai fata ɗaki da musulunci ya zo ce wala ki huma na kaha ba uku minan da sai kada ku auri abinda iyayenku suka aura na mata inna buka na fahishatan wa makatan wata a sabila kaga musulunci ya rushe wannan jahiliya wayanda suke kashe ƴaƴansu mata don sun haifi ƴaƴa mata ai kaga jahiliya ce Allah ya ce a'a haihuwa baiwa ce nake yi ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur Allah na bada kyautar ƴaƴa maza Allah na bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so ko ya gauraya wa mutum wa ya ja'alu man ya sha'u kima da wanda Allah ya so sai ya bashi bai haihuwa Allah yana haka sai Allah ta'ala ya magana ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan ake wa ɗayan su bushara wa da an haifan mata kiyamace zalla wajhuhu muswadda sai fuskarsa ta baki hankalin sa ya tashi wa huwa kadhim yazo yana yawo cikin bakin ciki da surnukewa ya tawara min alqaumi yana ɓoye wa mutane bai su a gan shi min su ima bushira fi saboda munin abinda ake aka mai bushara sai shi ya samu raya mai a zuciya a yunfiquhu alahu ne shi rika wannan kiyamatan kan wulakanci ina rike da ita na mun gori na ya kuma ce an ya dusu hu fi turab ko ko in binne ta cikin kasa huta Allah ya ce ala abin da suke da binne ƴaƴa mata sa'a ma ya hakumu kirda abin da suke yi daga jahiliya ta nan, musulunci ya rushe kashe kashen juna kai ta yaƙi ga wannan kabila da wannan kabila jahiliya ce musulunci ya zo ya rushe to tun daga farko suka gano musulunci ya haifu. da'awar musulunci manufarta ilal qada'i alal jahiliyatil jahala'i rushe jahiliya wa nizamiha da tsarin ta algashi min zalunci yanzu da Allah zai sa da mu mutu ba a ce an rushe demokradiyya ba a yi ana fara tsarin musulunci shekara ɗaya a na biyu bai ba a wuce shekarar farko sun gano a shaida mana cikin bala'i ashe demokaradiyya bala'i ce mutum ya ɗebe biliyoyi a samu wasu mutane da naira 'yan biliyoyi su fi shi ko ba haka ba ne? ya? ɗan zalinta saura ko ba haka ake a demokaradiyya ba a ce maka wada fa yana da kariya ne sunan shi yauwa eh waira da wata kariya ya cuci mutane ƙirƙiri kuma a kare shi ko kuma sauran wai suna da yanci a haka haƙƙinsu su zai fita da eh, haka ake yi demokradiyya bala'i ne masifa ce in kana demokradiyya ba za a taba zama lafiya ba sun kuma an zauna lafiyan ka nuna ba inda ake zaune lafiya a duniya a ina ake demokradiyya ana zaune lafiya ne eh, inda ka sani Najeriya ko? A Najeriya ana zaune lafiya? wani ya ga dama ya haɗa rigima saboda ya rika fitar da kuɗin makamai ya haɗa rigima ne ya samu kuɗi demokradiyya ce in an gado ya ne fitar ɗauki doya su zo fitar rigima wannan ya ja bakar riga ya ciko mai girma mai shari'a ni fa wannan nake wakilta bai da laifi to bai in ka lura zalunta shi asibawan Allah ne yanzu ba ka ga bai da lafiya duk ne a jikin shi na asibiti don haka muna so a ba mu takarda a rubuce su sai duba lafiyar sa a dawo a cigaba da shari'a bayan da ya cuta suna ɗan suna jira da je sanya kwanta a buka a demokaratiya bala'i shi sa wani ya ce bilen da je idol of of menene abin na karshen duniya shine idol na karshen duniya shine sanamu afirka demokaratiya ba wani ya ce demokarasi religion eh littafi ya guda demokarasi religion wani ya ce the doubt regarding the ruling of democracy eh, illa ce amma yanzu ana faɗa da ce to umma a demokradiyya mai za a yi ba tsari ba ne ko ba haka ba Ba za a kawo wani tsarin ka gwada shi dai yanzu ko daga 1999 zuwa yau illar da muka shiga yaya mafi yawa mutum zai kama zai ce ga lokacin sojoji kasa kama fi sai tafi kan yanzu eh haka zai gaya maka mafi yawan mutane ba su ga abin da su gani ba dalilin abin sun rasa dukiyarsu sun rasa rayukansu sun rasa ɗan uwansu abubuwa ta sunan shirin iri mutane sun manta Allah kaɗai ke kawo zaman lafiya shi kuma bai kawo wa sai an bi shi Allah cewa yi in kun mun biyayya zan sanya garin ku zama baladan aminan gari amintacce su sun da wa Allah ta waye ya ce idan muka yi tawaye zai ɗanɗana mana bala'i iri iri haka ya faɗa ko da ke ba mu karanta ba da cikin ƙur'ani an hana mu karanta menene suke magana kan? menene eh, eh, eh, za su introduce abin da secularism da scott da wane ne ɗaya democrat abubuwa uku da suka ce da shi za su destroyin duniya a karanta wannan jewish wasu crazy haka suka ce za su kawo yanzu ka dubu scott yaya ɗan shekara hamsin sittin ya ce baka ya je kallon bol shi ya ce zai je kallon bol ɗan kai kake jin kunya kai kake jin kunya a madadin sa sai a ce maka wai ba wani gem ana yi wani zai ruga da gudu ya rike wani abu a kama shi a tumuru shi a kafa wai na gem ake yara wasa manya wasa duk wannan sun kirkira ne da manufa na karanta wata makala wata wanda take raddi na ko daga cikin likitocin turai ne ta ce an ba su 1,800 ko euro ne ko wani kudin kasar aka ba su a matsayin su amma an ba ronaldo ne ko wane ne an ba shi miliyan eh, ko millions na wannan kudin don haka to tun da shi suka ba kuɗi ɗan bol su kira ɗan bol ya musu magani su wanzu wannan abin da ake basu buje ba wato makala ce na sun ince da abin wato ya taba ya taba da ina su mace ce ce magana ta ce su da suke magana yanzu an taso wajen su ana so su kirkiro magani amma ga abin da aka basu amma dan kwallo ga abin da aka basu kai ka san wancan kuɗin da ake tittilawa a can ba dan dan kwallon ake ba dan hankalin ƴaƴanmu ya tashi ya koma kan kwallon ya rabu da addini bukatar sarriya ana ganewa bukatar ta biya shi kuma wannan tsarin secularism da ake magana ai kaga tsari ne wanda ake aiki da bakin jahilci amma a sunan ilimi wanda suka sa wannan democracy menene ne population of the people in a democracy state it's not the people the source of authority they are the ones da make the formulate the constitution wai daga an ce maka sai an naɗa ka za ka ƙirƙiro wa doka sai ka ɗauka shi mutuka baka san an mai kai shugaban wawaye ba daga lokacin da aka kawo ka kai wa doka an mai da kai shugaban wawaye kai baka zo duniya ba sai da ka da doka wanda Allah ta'ala ce wanda suna ce walam yatrukuna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala aljanna wa man ata'ahu dakhala an-nar ba dogon magana bane shi yasa da ne kawo demokradiyya yana kwamfiyarin majalisa cewa shine shura consultation ba gaskiya ne ba gaskiya ne ya kamata mutum ne deceiving kanfa in islam the people are governed by a system which was revealed which we cannot modify or reflect whatever the condition may be wannan shi ne musulunci kuma wannan shi musulunci ne yake da labarin abin da ya wuce da yanzu da nan gaba kuma yana da solution na kowace matsala yana da solution na kowace matsala ya zana cewa an hana yin jam'i a ƙasar saudiya mutane suna zage-zage ka je ka karanta yin musulunci babin da ake magana sallu fi rihalikum ladan ya tashi kiran sallah yanzu idan aka ce an samu masu ciwo kaza a wannan sai mu daina zuwa sallah kuma ba laifi bane ladan kawai zai zo masallaci ya kira sallah ce ku yi sallah cikin gidajen ku yi sallah cikin gidajenku wannan sunna ce ta annabi amma mutum bai san addini wasu ta haushi kamar sabon kwikwiyo yana kawai zagin addini malamai da suka yi zama saboda kasar ta saba da sauran ƙasashe kullum shiga ake ana fita saboda ne harka na ibada duk abin da za a samu cutattuwa ɗaya daga cikin sahabbai da ya zo gari ɗaya ce da ana sa'u ce yanzu shiga zai yi ko kada shiga ta cewa ba za ta shiga ba haka sai da shi a waje a lokacin da aka fara wani irin sa'u da sham siriya umar ɗan kattabi daga cikin abubuwan da ya yi akwai mu'azu ɗan jabal wanda annabi ya ce a alam ummati bil halal wal haram al'umman nan kakafi ya fi kowa sanin shari'a matashi ne tun yana shekara sha tara annabi ya naɗa shi liman alƙali sannan shi ne gwamna na yana 19 years yanzu ɗan 19 years ɗan yahu ne galiba indomie generation ko a haka shekara ta tara ya gama haddasa qur'ani tuni ya san ma'anar su take da bai ya gado ga sanin halal da haram manzo Allah ya naka shi dana shekara talatin da uku ya riga ya zama malamin duniya kamar ɗarka tsabi yana amfana da shi wajen tafiyar da gwamnati saboda iliminsa sai annoba ta kama a sham yana nan sai umar ya rubuta wasiƙa yana san ganin shi maza maza ga wani abu ya taso odan ce na gano manufarka kakan musulmi so yake ya fidda ni daga cikin abin da Allah ta'ala ya kaddara a inda za ni ma kaddara Allah bai ya guje masa shi ma ya rubuta miki kitar basha kudi ya ce to wannan takarda da ya aiko mun takarda ce ta bankwana a wannan tsa'un din bai sha ba annoba a ciki ya mutu so yake ga saboda ne me kuke ta da ake zafo me yawwa amfanin sa ya ba a na? ba a iya cire shi da ka'ida ba zai fita ba kuma haka annabi ya ce ba a shiga ba fita kai na ciki ka tsaya na waje karta zo idan wani abu ya faru a musulunci duk sai mu rute kamar to dama ba a karatu musuluncin ba ya ga Allah ga tsarin kiran sallah guda uku idan lada ya ce hayya alal falah shi ke ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum Su salla a gida ko kuma sai ya gama kiran sallar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai sallu fi buyutikum ko ai salla a gida ba sunan siga siga ko daga annabi yawa kowa in salla a gida idan fitina ta wuce shi kenan in wannan abu yana faruwa sabon Allah ne amma gaba ɗaya da dabakin tunanin mutane ba saban Allah bane saban Allah ne wala a ana dabakin tunanin mutane ka gane oh saban Allah kuma idan ya zo zai taba wanda yake na Allah da wanda ba na Allah ka kace tunan Allah aka tabo sai lokacin da ga dama ya dauki kuma in ya dauka wannan ya tafi wani zai sake zuwa in dai ba a daina ba in dai ba a daina ba har kullum yau musulmi yana ganin idan aka ce a daina tsarin demokuraɗiyya sai ga kamar cutar da shi ake so kamar wani abin arziki da demokuraɗiyya in dai ba wanda ya samu dama ya zalunci ba ban ce ma akwai wanda demokuraɗiyya ta amfana ba fiye da yadda ta cutar da shi Ana gane ba ba an ce eh, majority tare da vote ba ko ba haka bane har ce ai mu musulmi muku da yawa a majalisan ma haka ne to yau musulmin majalisa su ɗauki tsari su kai su ce suna so a yi wa musulmi hukunci da ƙur'ani suna ji majalisa sai ka kama da zuwa kar ku manta bankin musulunci aka ce za yi ba ko wani bankin musulunci ne kirki ba ba ko wani musulunci kirki za yi ba musulunci ne sama sama kawai inda musulunci zai ma amfani da akwai inda mutum zai ci da musulunci zai mai amfani a tallata shi ya samu kuɗin sai sa aljihu ko kuna ganewa amma tun da an raba an ce na musulunci mu sake na musulunci ku banki musulunci wanda ke tsotsowa daga na kafirci kowa ya yarda da wannan da aka ce za a yi wani irin shi ruwa rani ba ba da aka gano akwai kuɗi a gurin akwai ci gaba yanzu sun fi yawa a ciki a je ka zuciya Allah ya gaya mana wurare da yawa to an hada mu ta Qur'ani sai abin da nake so in ce shine har kullum irin wayannan tsare-tsaren ba su da ba fita bane daga matsalar kuma kar ka taba sa rai za a fita daga wahala sai ana demokradiya ba za a taba rabuwa da crisis ba da insurgency waye ba za a taba rabuwa da shi ba za a yi ta wahala ne kawai ana ƙarya tsarin ne Allah bai so bai yarda da shi ba shine gaskiyar magana ko da ba za a yi ko ba za a yi ba su wajibin malamai dai su faɗi gaskiya sai da in an bayyana gaban Allah ya Allah na faɗi ko ba iya ce nan ba ba za a taba zama lafiya ba saboda mugun tsari ne da ya zalunci wanda ya mai da dan shekara 18 kan ka dan 18 years da kai da kake shekara 50 hankalin ku da idan ƴaƴan ka biyu shekara 18 da ɗan shekara 20 suka zaɓo wani suka zaɓo wani sun ka da kai yanzu sun cika hankali sun cika sana abin da ya dace duk wanda suka zaɓo dole ka haƙura da shi da shekara hudu yana ta ka dole ka haƙura ana ganewa ai yawa da malamai da 'yan daudu limamai da 'yan daudu ƙuri'a su ne liman da 'yan a demokratiya karfin ƙuri'ar liman karfin ƙuri'ar ɗan daudu da wanda ya digiri dragon ya karatu ya san rayuwa ya san cewa wane zai da amfani ko wane zai amfani ma a ciki ba da ƙuri'arsa da ƙuri'ar ɗan tasha akwai bambanci to yanzu idan aka zo aka ce kai kayi karatu kayi digiri sai ta zo aka nemo ɗan tasha ɗan shaye-shaye ya faɗi a ɗaga shi a ɗaga ce ɗan samu ka tsaya ko a jinjina shi da wani wuri ya tsaya suka ce mashi kai da kai karatu da kai da wannan kai kuki. za ku kwashe ya za ka ne sai kai da kai karatu da kai da wannan kai kuki. mutuncin ku ɗaya matsayin ku ɗaya zai karba ba ba haka ake tafiya ne kana kallon shi a layi yana layi sai to yau za mu maganin su bai wajen wani ba. ko sun suka biya a'a ai wancan jewish conspiracy it must be noted that men with bad instincts are more in number than the and therefore defense the results in governing them are attained by violence and terrorization and not by academic discussion haka fita rubuta cikin littafin wato ina na harita abin suke haka fita rubuta ko sun turawa sun sani

suna zuwa da laifin kuka ne ana kama eh. yanzu haka layin ko na masu da yawa suna nan waɗanda ke su sun ba aiki a iya cire shi yau wato kasar dalili eh. yanzu ba a yan majalisa ba ne su eh. muna ai ba yan majalisa ba ne zunuku yanzu a ce in yi doka in yi doka wanda za a bi a kasa malam duk laifi na sai na kauce mai iya na ku zan rubuta ina da ku bai ni ba zan fara da laifin liman in yayi kaza a mai kaza kuma hikin zagaye ko ba laifinsa ni nawa zan kare ko da ni ne an ban shi ko dan adam mai son zuciya ne inna al-insana li rabbih lakalu haka Allah ke mutum ga ubangiji san tsaurin kai ne mai tsaurin kai fa innahu ala zalika la shahidu shi ma ya fa haka wa innahu li kai ne? game da son kuɗi kan duniya la shadi Allah ce mai tsanani ne shin ba a so da asiri ba ba a faɗi mutum ko waye shi ba magana ba ta ƙare yau a sai mi doka ba karatu nake yi ba to ina mai tabbatar ma zan aja karatun nan gefe in yi dokar da za ta kai wani abin da nake ba karatu ake ba ina mai tabbatar ma ban yin dokar da za ta kama sai sa Allah ya maganin kowa gaba ɗaya Allah ya karɓi aikin ya yi haka ne ko ba ka ba idan aka ce maka wanda yake irin ɗan abin nan bandit din nan bandit ko idan aka kama su Allah ya faɗi da za da su da za mu yi haka da an huta maka ga sulhu ake ana ba su Allah ce inna ma yi hari yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada masu yana barna bayan ƙasa, Allah ce an yuqtalu a kashe ne Allah fa shine ubangijin sarrafa da suke da mu yace au yusallabu ko a tsire su au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannu hannun dama kafa hagu ko kafar hagu hannun abin da kafar dama hannun a taba au yunfo min al-ardi ko a kore su daga nan mu kore su shi fi jar. suna sauka jar a ce ba nan ba ji suna sauka haka ba a ce musu wulakanci Allah ya ce a musu haka zalika lahum khizyun wannan doka ce fa ta Allah ba za ka gane haka ba sai idan an ce yau bani sun je garinku sun kashe ma mahaifi ko mahaifiya ƴaƴanka sun a jiranka sun kona komi idan aka ce ai musu haka aka ce ai musu saboda ya shafe ka sai ka ɗora kanka a position ɗin wanda aka yi mawa da wanda zai yi ba kun ka gane Allah ya adalci ba ka gane adalcin Allah sai idan kai ne tsarawa ya mata fata a ce laptop ɗinka komi na document ɗinka yana ciki komi na rayuwarka ya ta'allaka wannan laptop sai ba ya ɗauki za ka ce a yanke mai hannu za ka ce ba muna ganewa sai ka sa kanka a kan abu wani idan akwai mutumin da muka muka abin da aka sace mar waya ba waya da aka sace wayar daki aka kai shi aka sashi cikin AC aka kura AC amma zufa yake sai idan ya mika AC a zaunar da shi aka ce hansa ɗin mai tsada ne ya ce dubu ɗari uku ne ko nawa ne ya ce dubu ɗari uku na ce iko sai Allah yanzu akwai hansa ɗin dubu ɗari uku yana zaune sai kai kasu ce dubu ɗari uku ne dubu ɗari uku ne ina maka magana ya kira suna wani babban mutum a ƙasar nan ba sai na kira ba ya ce da lambobinsu da asraru da wasu abubuwa da suna ciki ina gaya maka na shiga uku ne ba magana da dubu ɗari uku ne za a ce abin wato masifa ce babba abin hankalin babban mutum ne babban mutum ne a ƙasar nan aka ɗauke wayar hankalin ya tashi aka ƙure AC ya ci gaba da yin zufa ko ina zufa AC ya kama zufa yake zufa yake zufa yake yi samu kira masu sai samu aka tafi da shi wurin ɗan tsada tun da manyan mutane ne ranar lahadi a wannan rana aka samu wata da aka mai wani kwamba tukune yi magana ya ce in an ga kaza da kaza ko a kai blokin kaza ya ma samu ya tattauna malam duk abin da zai zama lafiya gare mu zama alkhairi gare mu Allah ya riga ya magana sa amma tun da muka ga tsarin Allah bai ba yanzu mu gwada namu mu ga zuwa yaushe za mu ya daga baya sai mu zo mu shawara mu ga to yanzu ya za a yanzu su mu yi da muka gara ma kuma za mu ga man faɗala ma sha alaƙi da ma sa'a duk wanda ya aiki sai da su wallahi sai ya ga yadda su wannan ka'ida ce don haka ɗaukar tsarin musulunci kamar yadda aka yi ja'iz da wannan tashi da ya fito da sauransu babu wani abu na matsala da yake in an yi tsarin musulunci in dai mutane za su nasu manufar da yasa Allah ya kawo doka ba ana so a kashe mu bane ana so a hana mu ne zuwa idan mutum ya san cewa aka kama shi da zina da aure za a kashe shi sai bai je yi zina ba Allah ya mai katanga ne da kada ki kansa wuta manufar kenan ba son ake a kashe shi ba sai sa duk wanda ya zo da laifin matar da ta zo da ciki annabi ya ce je ki je ki haihu in ta gudu bai cewa a nemo ta shi ke na mutunci ba sai ke kashe mutane ba bayan ta haihu je ki sai kin yaye an ba ta kofa ta gudu sai ki guduwa ne wanda ya zo ya ce yayi kaza da ya ce da Allah ki ko dai ko dai kallon ta yace ta ya rasulullahi ce ko dai shafar ta kai a je da ba a ba ki dama ya ce ya yaki an ba shi dama shi ne da ki ba shi kenan sai aka bai hukuncin a karkashe shi ya zama tsatsaku ba manufan musuluncin yawa mutane haka ba kuma idan musuluncin nan ya tsananta wallahi tsananin da ke cikin bible ya fi na ƙur'ani. ba zuwa karanta tsanani to amma yau da ka ce za ka yi naka ko da dama bai cikin littafin shi ba wanda ya fura ya zala da ake yi shi da wanda ya ba karatu domin wani ka ake so a mai da shi ya sa tun daga firamare tun daga nazari firamare sakandari aka raba yaran mu da ƙur'ani. an ƙirƙirar musu subject masu yawa na hauka da za su rabu daga karatu su takura ba don ba ƙura'ani ba a san ƙura'ani ba a san sunna ba dole a san matsala mafi yawa masu rike da ƙasar nan a yau LEA suka yi wancan LEA lokacin da ba private school LEA aka yi ko ba haka ba ne LEA suna mai mai ka LEA a kauye e wani ba a silipas Eh, ai mushkila ne san ta mutum da karatun addini ai hadari ne hadari ne shine hadarin da muke ci ya zama yanzu da an faɗi shari'ar musulunci sai mutum hankalin sai tafi ko oh, shari'ar musulunci tsaro ce gare mu ta ne Allah ya mana ta shi yasa a ɗaya da haddi ɗaya a gari ya fi ruwan shekara arba'in in ji ɗaya daga cikin sabon maza Allah da ai muku ruwa shekara arba'in kuna noma kuna cin abinci a shekara arba'in damuna ba ta samu matsala ba gara a tsaye da hajji guda ɗaya ko alkhairi gare amma bai san Allah ya san abin da ake magana zai gane me ake faɗa wanda bai san Allah bai san abin da ake faɗa ba sai ga kan wannan wasu mutane ne raja'iyun wanda suke mutanen da ba ya kudu ala ayi hal mu yi kokari mu kiyaye wannan gabatin insha Allah za mu tashi akan idan Allah ta'ala kai mu rana yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi